ta yaya za a iya zuba hannun jarin samar da makamashi a afirka wannan ita ce tambayar da ke cikin ajandar taron zuba jari na makamashi na bana da ke gudana a birnin lagos nigeria hukumar da ke kula da samar da wutar lantarki a karkara ta najeriya ita ce ta shirya taron na bana tare da samun tallafi daga kungiyar tarayyar turai wanda kuma ke samun wakilcin kwararru daga kasashen duniya daban-daban da suka hada da masu zuba jari na gwamnati da wakilan masana'antu domin tattauna hanyoyin zuba jari a fannin samar da wutar lantarki mara gurbata muhalli a afirka malam abba abubakar aliyu shine mukaddashin shugaban hukumar samar da hasken wuta. wutar lantarki a karkara ta najeriya wanda ya ce hukumarsa tana iya bakin kokarinta wajen samar da hasken wutar lantarki na makamashi irin na sola domin inganta harkokin noma a yankunan karkara yana daga cikin abin da muke yi wato na yin amfani na lura da ƙauyukan wanda suke noman karkara ko kuma suke yin noma don mu ya zama cewa mun saman musu da wa'annan na'urori ta amfani da hasken rana na basu wutar lantarki muna am irin wa'annan yadda zai zama cewa suna yin noma maimakon a ce sai damuna sai zama cewa akwai injin ah, ban ruwa da yake amfani da hasken rana yake jan ruwa so irin wa'annan na'urori su muke amfani da su mu bawa wa'annan ƙauyuka da suke irin wannan noman rani gabaki da cikin shekara ba wai dole sai damina ba har rani za su dinga yin noman rani yanzu haka dai kiyasi ya nuna cewa akwai kasashen afirka da dama da ke fuskantar matsalar makamashi wanda suka hada da najeriya inda har yanzu mutane miliyan 90 ba su da wutar lantarki madam eloge has na kungiyar sa kai na ada da ke kasar luxembourg na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro wanda kuma ta bayyana cewa working in West Africa, uh, currently in Senegal and Benin, uh, and other countries such as Burkina Faso and Mali. But we are open to uh, new collaborations to support energy access where it needs to be supported. Yanzu haka muna aiki a wasu ƙasashe na yammacin Afirka irin su Senegal, Benin da Burkina Faso da Mali. Kuma ƙoƙarinmu shine fara aikin samar da sola mai inganci a Najeriya bisa la'akari da muhimmancinsa wajen wajen raya ƙasa da kuma samar da makamashi mara gurbata muhalli yanzu haka dai a wani bangare na shirin samar da wutar lantarki a najeriya wanda bankin duniya ke ɗaukar nauyinsa wato hukumar da ke samar da wutar lantarki a yankunan karkara na bayar da tallafi da ya dace ga ƙananan kamfanoni masu fafutukar neman makamashi a yankunan karkara a ƙarshe dai fatan wannan taro shine ganin an samu masu zuba jari a shirin makamashi mai alkinta muhalli muhalli na zamani babangida cikin murai amurka daga lagos